godiya ga Allah maɗaukakin sarki maras iyaka da ya ba mu damar haɗuwa da ku a wannan masallaci bige mai albarka masjidin sahaba a nan birnin kabi jihar kabin najeriya muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya ni'imta mu da wannan ni'ima da wannan falala wa ma bikum min ni'matin fa min allah yau shidda ga watan jumadal ula shekara biyu. tun bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina ɗaya kenan ga watan biyu na shekara ta ashirin miladiyya mun daɗe muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ranar da za mu haɗu da fuskokinmu bayan tuntuni zukatanmu suna haɗe. Sai ga shi yau Allah ya ƙaddara haɗuwarmu. Ban gushe ba kullum ina samun wayoyi da kiraye-kiraye daga ‘yan uwa da yawa, daga nan birnin Kabi da sauran yankuna na jihar Kebbi. Saƙonni na ƙauna Sakonni na fatan alkhairi da kuma wani lokaci tambayoyi akan matsaloli na addini daga wurin 'yan uwa waɗanda da yawa daga cikinsu ba mu taɓa haɗuwa ba a zahiri wannan ya sa ƙaunar mutanen Kebbi gare ni ya cika mun zuciya nima da ƙaunarsu ya sa yana ɗaya daga cikin wuraren da na daɗe ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya kawo ni in gabatar da darasi da za mu amfanar da juna amma sai yau Allah ya rubuta abin mamaki shi ne. jihar kabbi ita ce jiha ɗaya tal da ta rage wadda ban taɓa gabatar da karatu ba a cikinta a jihohin najeriya na arewa sai yau Allah ya tabbatar na yi ta fatan ganin wannan rana saboda kusan dukkan jihohin najeriya na arewacin najeriya musamman ko dai a fadar jihar ko kuma a wani yanki na jihar mun taɓa haɗuwa da ‘yan uwa muka gabatar da darasi in ban da jihar kirji sai yau allah ya sa a masjidin sahaba kuma masallacin abokina bawan allah al'imam malam ali mun daɗe muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar da za mu samu kawo wannan ziyara kwanakin baya an sanar da ku zan je sokoto na ce amma zan biyo nan to Allah maɗaukakin sarki bai nufa ba wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin to amma yanzu sai Allah ya kawo sanadi gayyata ce ta ɗaya daga cikin bayan Allah abokan arziki mai son sunna honorable faruk jega ya gayyato ni saboda wata walima da za a yi a jega gobe ni kuma sai na ce tun kafin gobe zan zo saboda in haɗu da mutanen birnin kebbi wannan shi ya sa na kira shi malam ali na ce masa wannan shauki da muka daɗe muna neman Allah ya nuna mana yanzu in Allah ya so ya yarda mun samu damarsa tsakani da Allah ina son ku saboda Allah wannan dalilin ne ya sa na zaɓi darasin da zan yi mana ya zama akan ƙauna saboda Allah saboda da yawa daga cikin mutane da za su kira ni za su ce ina son ka saboda Allah yaya ake wannan ƙauna saboda Allah kuma yaya hukuncin ta yake kuma menene falalarta kuma yaya za mu inganta ta mu haɓaka ta ta mana amfani duniya da lahira da farko dai mu sani mu a matsayinmu na musulmi Allah ya mana wata gata da babu wanda ya samu wannan gata sai musulmi shine wannan ƙauna da take tsakaninmu wadda Allah ya ƙulla wadda wanda shine sila a tsakaninmu gaba ɗaya. ba mu kaɗai muke yin ƙauna ba ɗabi'a ta ɗan adam ita ce dole akwai wanda yake so kuma akwai waɗanda yake ƙauna to amma ƙauna martaba martaba ce so kuma kashi-kashi ne kowaɗanne irin mutane da irin ƙaunar da suke yi da kuma irin soyayyar da suke yi a tsakaninsu to amma mu musulmi muna yin wata irin ƙauna ce wadda ta bambanta da kowace irin ƙauna cikin nau'uka na ƙauna da mutane ke yi a duniya ita ce almahabbatu diniya wato ƙauna irin ta addini ko kafirai ma suna son juna don Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi na kafaru ba'abuhum auliya'u ba'ab su ma kafirai shashinsu matsoya shashi amma kuma su rabin ko abin da ya haɗa tsakanin ƙaunarsu shine shaidan shine ya zama tushen ƙaunar tasu saboda ba suna ƙaunar juna ba ne a kan alkhairi da Allah ce wallazi na kafa wurin dunonin kafirai gaba ɗaya suna son junansu shi yasa in ana magana akan yaƙar musulunci da gaba da musulmi da adawa da ci gaban addinin musulunci dukkan kafirai ajandar su ɗaya ce amma tushen wannan ƙauna da haɗin kai da ke tsakaninsu shine shaidan shi Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da cewa shine masoyinsu inda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma zalikumu shaitanu yukawwifu awliya'a fala takafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah ce shi ke tsoratar da tawagarsa jama'arsa ashe yana da masoya waɗanda su kuma suna son juna amma shaidan ɗin shine a tsakaninsu shi ɗin zai sa su so juna domin manufarsa amma kuma yana tsoratar da su saboda kar su watse mata shi ubangiji yana sa masoyansa su ƙaunace shi ne ba ya tsoratar da su don su so shi ba amma shi shaidan yana tsoratar da su don kar su watse masa shi yasa suka zama rundunar da Allah ya ce musu ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytani humul khasirun Allah ya kira dukkan kafirai da cewa masoya juna ne karkashin shaytan alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Allah ce ku yaƙi masoyan shaidan Daka dukkan waɗanda suke soyayya a tsakaninsu ba saboda Allah ba shaidan shine gidan wannan soyayya amma su muminai silar da ta haɗa su ita ce Allahu rabbul alamin kuma abin da sa suke ƙaunar juna shine Allah maɗaukakin sarki a saman su sai kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a tsakankaninsu waɗannan guda biyun waɗanda su suka bayar da la ilaha illallah da muhammadun rasulullah wanda shi shine hablullahil matin wanda muke rike da shi sai ya zama muna ƙaunar juna ne saboda wannan kalma wadda a cikinta take nuna shahada ga Allah take nuna shahada ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai muke ƙaunar juna saboda su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ce mu'minai mazansu da matansu suna ƙaunar juna masoyan juna ne amma aikin da suke yi akan Allah ne ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasula Allah ya ce suna biyayya ga Allah da manzon Allah saboda soyayyar da suke saboda Allah da manzon Allah suke yi sallallahu alaihi wa sallam inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا alladina yutimuna sala wa yu'tuna zakata wa hum raki'un Allah yace Allah shine abun kaunar ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abun kaunar ku sai kuma sauran mumine waɗanda kuke kaunar juna saboda su Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine abun kaunar masu imani to tunda Allah ya zama shine a sama sai ya haɗa zukatan da ke tsakanin bayinsa sai su zama suna son juna saboda shi inna ma waliyyukumullah Allah ya ce Allah shi ne abin ƙaunar ku. to wannan ƙaunar da muke yi wa Allah sai ta bayar da muke kuma ƙaunar junanmu a tsakankaninmu muna fata Allah ya dawwamar da wannan ƙauna ta amfane mu duniya da lahira abinda ake nufi da ƙauna saboda Allah shine ka ji kana son mutum namiji yake ko mace wanda yake da imani yake son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama kana son ta saboda yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son abin da suke so sannan kuma ka so shi saboda alamu sun nuna cewa Allah yana son sa manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallama yana son sa wannan shi yasa zaka so shi saboda son ka salo ne daga son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah da manzan Allah mutanen kirki kadai suke so wallahu yuhibbul muttaqin wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa yana son masu takawa to wannan sai yasa duk mai takawa da mai kyautatawa kana son sa wannan shine rabitin da ke hada tsakanin zukatan mu'minin wannan kuma shi ya bayar da abin da ake ce alwala da albara kana yawan jin wannan kalma abin da ake nufi da alwala shine kaunar da ake yi tsakanin mumini da mumini da kuma ƙaunar da ake yi ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da suke ƙauna albara shi kuma shine ƙin wanda Allah yake ƙinsa da yin adawa da duk wanda Allah ke adawa da shi da kuma ƙin abin da Allah ya sa ya yi adawa da shi ɗin shi kansa mutumin za ka ƙi shi gwargwadon ƙiyayyarsa ga Allah ko gwargwadon kiyayyar Allah gare shi sannan kuma za ka ƙi abin da Allah baya so ɗin wanda sanadiyar wannan abin ya sa Allah ya ƙi shi wannan shine albara waɗannan ɓangarori guda biyu na alwara da alwala da albara kowane mumini dole ya zama yana da su in na ce dole ina nufi tilas cikin ginshiƙan imanin mutum baya tabbata sai ya zama yana son abin da Allah ke so yana son wanda Allah ke so sannan sai an samu albara shine yana ƙin wanda Allah ke ƙi yana kuma ƙin abin da Allah ke ƙi tushen wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riƙi abokin adawata kuma abokin ƙiyayyar ku a matsayin masoya mafuminsa shine ku riƙi muminai ko waɗanda suke son Allah Allah yake son su a matsayin su ne ababen ƙauna a gare ku wannan shine asalin abin da ya sa kaga ana magana akan annabawa ba kwa da alaƙa da su ta zamani ba ka da alaƙa da su ta ƙasa ba ka da alaƙa da su ta ƙabila baka da alaka da su ta yare amma duk da haka zaka ji kana ƙaunar su idan ana karanta labarinsu a alkur'ani ko a hadisi sai ka ji kamar a gaban su kake sannan kana fatar Allah ya nuna maka su ku haɗu bayan mutuwa idan an je lahira kuma kana so in Allah ya tashi haɗa mutane a gurub guda ya zama an haɗa ka a cikin tawagarsu ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kaga farko kenan wasiddiqina washuhada'i to wannan ita ce ƙauna saboda Allah wadda ita bata san bambancin lokaci ba bata san bambancin kabila ko yare ba bata san kuma bambancin wato daraja ko matsayi ba irin na duniya yanzu daraja da matsayi irin na duniya ya sa za ka iya jin cewa annabawan Allah sun fi ƙarfinka kuma sun fi ƙarfinka iya cewa kana son su amma kana ƙaunarsu su saboda rabitsin da ya haɗa ka da su ne Allahu rabbul alamin sai ka ji kana son su kuma Allah ya ce ma tare za ku tashi kuma a wuri guda za ku zauna wannan aljanna ɗin ita ce mazaunin annabawa kuma ita ce mazaunin muminai ba za a ce muminai suna wani wuri annabawansu suna aljanna ba a'a da su da annabawansu gaba ɗayansu suna wurin zama guda ɗaya ne kaga wannan kaunar saboda Allah ita ta jawo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu misali a inda yace yana kaunar mu duk da bai taba ganin mu ba kuma ba zai taba ganin mu ba a wannan duniya kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da ya rayu da su na zamaninsa abokansa abokan hulɗarsa mun san sun fi ƙarfin mu ba irin mu bane amma saboda alfarma ta musulunci da wannan ƙaunar ta musulunci sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ƙaunar mu kuma yana fatar haɗuwa da mu shi lokacin da ya kai ziyara a makabartar baqiya wadda ita ce ziyararsa ta ƙarshe kafin rasuwarsa wadda a hanyar dawowa daga wannan ziyarar ya kamu da cutar ajali Allah ya ƙara salati da salama gare shi yake cewa bayan ya yi sallama wa mutanen makabarta sai ke cewa ina ma a ce da na haɗu da ‘yan uwanmu wadidna an laura aina ikwanana na yi fatar a ce da na haɗu da ‘yan uwana yana jin ƙamshin alamar barin mutuwa barin duniya ne amma yana begin ina ma da ya gan kafin ya bar duniya Allah bai kaddara zai gan ba aka ce mu ba ‘yan uwanka bane ce ku sahabbaina ne ‘yan uwana su ne waɗanda za su zo daga baya waɗanda ba su ganni ba ba su ji ni ba amma sun karɓe ni sun yi imani da ni suna ƙaunata shi yasa kalmominsa na ƙarshe kafin ya bar duniya yana magana a kan mu ne na ce ummati ummati ummati da suwa yake yi wannan ita ce ƙauna ta addini inda ba don ƙauna ta addini ba ka san manzon Allah ya fi ƙarfinka sallallahu alaihi wasallam kuma baka isa inda yake ka je wurin ba amma saboda alfarma irin ta addini da Allah ya mana wallahi in Allah ya yarda dukkan mu muminai wato mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah zai karbi bakoncin mu a kofar aljanna shi da kansa ya faɗa yace ku yi hakuri akan duk wahalhalun da za ku samu a wannan duniya yace ana faratukum fil haus yace ni ni ne zan zama mai jiran ku a kofar aljanna a jikin haudina na yace ni ne zan karbi bakuncin ku domin alfarar shine kamar chief host shi da kansa ne zai fara zuwa kofar aljanna kafin kowa ya zo to akwai wani tafki a kofar aljanna da ake ce masa alhau kowane annabi yana da nasa to mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai tsaya a wurin duk wanda ya zo shi zai karɓe shi kuma ya ɗiba masa wannan ruwan ya bashi da kansa yanzu don Allah in ba don alfarmar musulunci da kauna ta musulunci da Allah ya kulla ba ka isa manzon Allah ya ɗebi ruwa ya baka Allah ya ƙara mana alfarmar musulunci wannan shi yasa muke kaunar juna saboda Allah kuma shi yasa ka ji ana magana akan wani muminin a wani wuri nisan duniya addini ne kaɗai ya haɗa ku duk sauran abubuwa na duniya ba su haɗa ku ba in banda dan adamtaka da addini shi dan adam ne kai ma dan adam ne amma a dan adam din class class ne ai daga jin wani ka san ba irin class din ka bane daga jin sunan kasar su ma ka san ba irin taka ba amma saboda musulunci sai ka ga dukkan ku iri ɗaya ne wannan shine ake nufi kauna saboda Allah kauna saboda Allah tana da waɗansu falaloli da kuma darajoji da musulmi ke samu idan Allah ya ni'imta tashi yana son ɗan uwansa musulmi da irin wannan ƙaunar yana fatan alheri wa dukkan ‘yan uwansa musulmi sannan duk abin da yake jin daɗinsa yana fatan duk musulmi ba su samu sannan duk wani abin tashin hankali ko bala'i ko damuwa da za ta iya damun wani musulmi zai ji kamar shi take damu duk da bata same shi ba rashin kwanciyar hankali yaƙe-yaƙe yunwa talauci damuwa da kuma kowace irin matsala amma dukkan abin da yake na alkhairi da ya samu arziki ci gaba lafiya zaman lafiya ƙarfin tattalin arziki ƙarfin mulki sai ya je na so sauran musulmi ma a ce sun dace da shi na farko daga cikin falalolin ƙauna saboda Allah shi ne ƙauna saboda Allah ita ce take tabbatar maka da zaƙin imani ba za ka gane kai mumini ne na gaske ba sai in kana son sauran musulmi idan kanka kake so ba ka son sauran musulmi ko kuma kana son mutane amma ba saboda Allah kake son su ba sai dai saboda in ma musulmin ne saboda amfanin da za ka samu a wurinsu ko amfanin da za ka samar musu yasa kake son su to wannan ba za ka ɗana wannan zaƙin na imani ba ba wanda ke samun wannan sai wanda yake jin yana ƙaunar kowane musulmi amma saboda Allah yake ƙaunarta bambancinsu a ilimi a ci gaba a ƙarfin tattalin arziki ko arzikin ko a wayewa ko a lafiya ko a ƙarfi na gangan jiki ko a ƙarfi na tunani baya sa mutum ya ji cewa wato baya son wani saboda shi baya da wata falala da shi Allah ya bashi dukkanmu Allah ya fifita waɗansunmu a kan waɗansu cikin waɗannan abuwa da na zana amma ka rinka jin dukkan musulmi kana son su saboda Allah ko da ba sa da wata daga cikin waɗannan falaloli da kai Allah ya baka hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Anas ya ruwaito riwayar imamul Bukhari ya ce salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal Ima". abubuwa uku duk wanda ya same su to ya samu zaƙin imani ya ɗanɗana shi a bakinsa na farko an kuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama yana kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da yadda sama da yanda yake kaunar kowa sama da yadda yake kaunar komi wannan shine na farkon abin da zai sa ya tabbata kana da imani na biyu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama duk wani mutumin da zaka so shi zaka so shi ne saboda Allah ko duk wata mace da zaka so zaka so ta ne saboda Allah shine almara kowane ne zaka so kowane dan taliki zaka so shi saboda Allah ne na uku an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi finna mutum ya ji yana ƙin yana kyamar a ce ya koma kafirci bayan Allah ya tserar da shi daga kafircin kamar yadda yake ƙin a ce an jefa shi a cikin wuta yadda kake tsoron wuta haka kake jin tsoron kafirci to wannan ka samu imani ka ɗanɗana zaƙin imani kamar yadda kowa zai iya cewa ya mori imani a bakinsa kai ma ka mora matukar kana da waɗannan abubuwa guda uku kana ƙaunar Allah kana ƙaunar mutane saboda Allah kana kuma jin baka son kafirci kana kuma kyamar kafirci kamar yadda kake jin tsoron fadawa a wuta falala ta biyu ita ce ƙauna saboda Allah tana haifar da amfanin taimakon juna akan aikin Allah ɗin domin duk mutumin da kake son sa saboda Allah to idan ya sa ka alkhairi zaka yarda ka aikata tunda dama saboda Allah kake son sa shi ko duk wanda kake son sa saboda Allah idan har ya cancanci so ɗin to za samu kamar yadda ubangiji la ya muru bil fahsha fa ka huwa la ya muru bil fahsha ba zai umarce ka ba da alfasha sai dai ya sa ka aikin alkhairi to kaga wannan sai ya zama kuna taimako kuna niya saboda Allah Allah kuwa ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku rinka taimake niya da juna akan nagarta da kuma takawa wannan ne yasa annabi Musa alaihi salam ya roki ubangiji ya bashi dama yayi aiki kafada da kafada da dan uwansa annabi Harun saboda mutumin kirki ne sai ce Allah ka bani shi ya taimaka mu waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri sai ce me kai nusabbihaka katiran wa nadhkuraka katiran ya ce ka tashi a cikin al'amari na wa ashrikhu fi amri amma bai ce kai usabbihaka ba sai ce kai nusabbihaka saboda mu yi aiki tare to wannan ya nuna cewa duk mai son alkhairi kana son sa saboda zai rinka taimakon ka kai alkhairi shi yasa kai aboki da abota da mutumin kirki saboda zai rinka jan ka zuwa aikin kirki ko da za a rinka samun cikas daga ɓangaren ka zai rinka maka ciko ko da za a rinka samun tasgaro daga sa za ka rinka tallafa masa da haka ake yi a addini babu wani cikinmu nan da zai zama ya cika ɗari bisa ɗari sai da taimakon ‘yan uwansa to wannan ƙauna saboda Allah ɗin za ta sa in ya ja hannunka zuwa alkhairi za ka yi bari ku ga misali za ka iya a sallama daga sallah kana zaune kana ɗan jin kasala akan ba za ka yi nafila ba amma abokin da kake jira tare za ku fita sai ta ce Allahu akbar saura ne. kai ma sai ka kabbara ka ɗauko babur ɗinka ka ce zo mu je yawo mu je shan iska ya zo ya hau bai san ina za ku je ba sai kawai ka ce to ai ma ana wa'azi a wuri kaza ai ma ana karatu a wuri kaza mu je mu saurara dama abokinka ne ya ɗauko ka ko ka ɗauko shi baka da wani inda zaka je kuna da irin wannan lokaci da ake ce extra time in ka dauke shi sai ka kai shi wurin alkhairi galibin abokai zaka samu suna tasiri akan abokan wajen sa su alkhairi ko shari. kuma galibin mutum in ya shiryu zaka samu akwai tasirin wani abokin sa to wannan shine amfanin kauna saboda Allah din duk inda kaga dan uwanka musulmi wanda kaga alamar Allah yana son sa kai ma ka so shi ku tafi tare Allah sai ya jawo ka kai ma a cikin kaunar sai kai ma ka sana daga albarkar wannan kauna da Allah ke yi wa dan uwanka fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin kauna saboda Allah shine kauna saboda Allah tana sa a samu amfani na duniya a samu taimakekeniya da juna a samu tallafi daga ɓangarori daban-daban saboda in saboda Allah kake son mutum to idan za ba bashi saboda Allah za ba bashi amma in ba saboda Allah kake son mutum ba to za ba bashi ne saboda wani abun da kai ma zai saka maka idan mutum yana son ɗan uwansa saboda Allah zai taimaka mata karkashin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin nan na an ibn Bashir wanda Imam Muslim ya ruwaito yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو sairul jasadi سائر الجسد wal umma, yace kwatankwacin muminai akan yadda suke ƙaunar juna da yadda suke tausayin juna da jin ƙan juna kai ka ce yadda gangan jiki na mutum guda yake duk wani ɓangare na jikin mutum da ya kamu da ciwo sai sauran ɓangarori na gangan jikin waɗanda ba su ce ciwo ba su kuma sai su kawo tallafi da gudunmawa mutumin da ya samu karaya a ƙafa ko ya samu karaya a hannu zai yi wahala da ji ciwon kai ko zazzabi ba idan ya bugu sosai in bugu ya yi bugu amma hannu in kai yana ciwo kai aka buga ba kai aka buga ba za a zo a daki mutum a kafa ko a wani wuri sai ka ga wani abu da ake ce kaluluwa ban san mai kuke kiransa ba nan ba san sai an koya mana hadda hausa sai ka ga ta fito mata me alaka wurin aka daka ba wurin aka daka ba shine ma'anan na kusa Irin jabal sauran bangare na jiki shi ma sai kawo tasa gudunmawa saboda a ji cewa an taɓa wani ni kuma ina solidarity in an taba wani duk da kai zaka ƙara wahala fa amma ya gaya maka cewa kai din nan fa murakkabun ne min a'ba su kuma waɗannan a'ba din babu hamin min ba'd kamar yadda aka haɗa ka ba za ka iya fita ka bar kafar a gida ka je harka ka dawo ba ko ka ce yanzu abinda zan je in yi ba bukatar hannu a ciki ƙwallon kafa za ka je yi kaga ko in ka taba da hannu za a kura za a kura wusu a buga penalty sai ka ce to don ma kana samu matsala ka ajiye hannu ka je kai da kafa ka dawo wanda kuma zai je zai kwallo da hannu kaga sai ajiye kafar ana haka dole a tafi da dukkan gangan jiki to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace haka ya kamata muminai su zamo kowane bangare tare da shi za a yi komi to shi yasa yace hadda ta'atuf da kuma tara'u da tawad wanda shine da kauna da tausayi da jin kai wane bai da lafiya zaka je ka gaida shi in ka gaida shi zaka dan cire wani abu ka bayar saboda ka san bukatar da majinyaci ke da ita ta tsara ta mai lafiya don haka ko bukatar ka cire wani abu ka bayar idan ka bayar saboda Allah ka tafi akwai wani tsammani na abin da zai baka shi ha kana fatar kai rashin lafiya ne ka ce kai ma in ka kwanta ya zai baka ba wannan tunanin a ranka wani matarsa ta haifu san zai yi hidima da tsawainiya da yawa sai ka sai mata abin da za ka iya zai ji daɗi a ransa kuma ka tallafa masa ba dole sai ka yi tunanin cewa kai ma za ka haihu ba ta yi wani ya gama ma haihuwar wani kuma ba a ma sa rana ba haka kuma in wani zai aure za ka yi tunanin ka tallafa ka bashi aka zo auren sayidina ali ibn abi talib zai aure na Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata innahu la budda lil ursi min al walima dole fa sai an yi walima yace to ayya Rasulullah ba ku sai ɗan uwa da abokai suka tashi wannan yace alayya kafshu ni zan sai rago wannan yace alayya kaza wa kaza ni zan sai kaza da kaza da kaza anan suka hada kuɗi aka yi walima ta gani ta faɗa yanzu waɗannan sun yi akan zai biya su ne wannan shine wato misalin kwatankwacin taimako irin na musulmi a tsakanin su kar su bari wani ya shiga cikin hali na tasku, alhali su suna da damar da za su tallafa masa ba don tunanin wani abu da zai ba su ba shi sa Allah ya bamu misali akan shugaban muminai a cikin wannan al'umma abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arba lokacin da ya ni'ima ta fansar bilal lokacin da ake azabtar da shi ya sa kuɗi ya tsaye shi da ya ce a sayar masa aka sa masa kuɗin da ya fi ƙarfin ya ninninka iya kuɗinsa a lokacin saboda ba sa so ya musulunta amma abubakar ya ɗauko kuɗinsa ya biya ba ya yi ne saboda ai transfer ɗin bautar bilal ta dawo ƙarƙashinsa ba ya yi ne saboda allah baya neman ya masa komi shi yasa Allah da kansa ya shaida yace wa ma lahu min wa ma wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza kar ku dauka yayi ne don waɗansu suka rika cewa ka wannan kuɗi da Abubakar ya kashe a wani abun da Bilal ya taɓa masa yau ya so ya saka masa shine Allah ce ba wani ɗan taliki a duniya da yake da wata falala akan Abubakar da Abubakar yayi haka wai don ya saka masa illa za a rabbi rabbihil a'la yi kaɗai saboda neman yardar Allah ne wala saufa yarda kuma Allah zai ba shi har sai ya yarda to wannan shine misalin yadda ake yin kauna saboda Allah ka taimaki ɗan uwanka saboda Allah don Allah ina kira ga ɗan uwana musulmi waɗanda suke kan matsayi na gwamnati waɗanda suke samun damammaki da gurabe na waɗanda za su ɗauki mutane aiki kai ka samu Allah ya ba su har ka je sama kana da albashin da ya ishe ka amma wani shi kuma ɗan talaka da zai zo wannan ɗan albashi komin ƙarancinsa da zai samu ka ce sai ya biya kuɗi kafin a bashi yanzu don Allah kana son faɗuwa da manzan Allah ranar kiyama ya cece ka yanzu kana son ɗan uwanka musulmi da irin wannan siffa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka karɓi kuɗi saboda zaka sama wa wani musulmi aiki ka karɓi kuɗi saboda za ka samu wa ɗan musulmi ɗan makocinka admission a jami'a jama'a mu rinka gane wannan ka karɓi kuɗi a matsayinka na jami'in tsaro saboda wane ya zo ya kawo kes ɗinsa shi yake da haƙƙi akan a karɓa masa kuma ɗan uwanka musulmi ne amma ka ce sai an baka kuɗi kafin ka kwato wannan haƙƙin ko in an kwata ku raba ko kafin ya gama aiki gratuitinsa zai fito sai ka ce nawa percentage ina ko ku jami'an tsaro ko alkali ya ce za a kwatan maka za a raba gado za a kwato naka amma nawa nawa ka son a ciki yanzu don Allah mun yi aiki da wannan hadisi in muka yi haka akwai tausayin juna duk wanda za ka ga ya yi haka fa shi kansa fa ya kai a ce ɗauki kyauta ya ba wancan duk. amma yana nema ya ci a jikinsa wannan al'ada in muka ci gaba da ita wallahi mun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kar mutum yayi tsammani wai zai shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don annabi don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arrahimuna yarhamukumur rahman waɗanda ke tausayi su Allah ke jin tausayinsu ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji tausayin na ƙasa sai Allah na sama ya ji tausayin ku amma kai baka ji tausayin na ƙasa ba da kuma wanda yake jin kyashi da hasada akan kar wani musulmi ya samu wata ɗaukaka kowace irin ɗaukaka ce shi baya so bayan annabi musallallahu alaihi sallama ya ce almuslimu akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne ba zai cutar da shi ba ba zai wulakanta shi ba kuma ba zai danye wani haƙƙi nasa ba Allah ya sa mu gyara fa'ida ta hudu ita ce idan kana ƙaunar ɗan uwanka musulmi to wannan ƙaunar ba za ta ƙare a nan duniya ba za ku haɗu da shi a kiyama a ci gaba daga inda aka tsaya Allah maɗaukakin sarki ya ce al'akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al Allah ce ranar kiyama duk wata abota da ƙauna da aka yi tsakanin mutum da mutum za a raba ta in banda abota da take tsakanin masu takawa su ne kaɗai waɗanda abotarsu za ta ci gaba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce sukan kan wani za'ana ma fi sudurihim min villin ishwanan ala sururin mutakabilin za mu cire duk wani wani kulli da ke tsakaninsu a zuciya ko da a nan duniya a cikin abotar ai ana iya samun matsala ka taba shi ta nan ya taba ka ta can ka yi fushi ta nan bai maka daidai ba Allah ci duk wannan Allah zai cire a tsakaninku saboda ku shiga aljanna a matsayin ɗan uwan juna kuna fuskantar juna sannan kuma ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne wanda imamu turmi ya ruwaito daga anas dan malik kuma malam albani ya inganta shi cewa yana zaune sai wani ya zo ya ce da shi ya rasulallah yaushe ne tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani tanadi kai ne kan tashin kiyama har kake tambayar yaushe za a yi shi yana so a ga masa kwanan wata ne date tunda Allah ya gama ce ba ce sa'a ta kusa iqtaraba lin nafi ajaluhu ya kusa to amma shi yana so in ka yance mata sa'a yaushe ne to yana so a ga masa ranar ne mutane da yawa suna zuwa su tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana daukan kowane shirki Ko ba zai kawo irin ta tambaya yas'alunaka anis sa'a suna ta tambaya kakan tashin kiyama duk mai tambayar sa yana so ayyana mursa'a yaushe ne za a yi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ka shirya ne ya sa kake tambaya ai an ɓoye kwanan watan ne saboda kai ta shiri ido a rufe abinda ka san lokacin ai za ka yi sakaci ka ce to ai da saura amma baka san yaushe ba ne ai za ka tsaya kai ta yin aiki ya ce to ka gama shiri ne Sai ce a'a ni ba abin da na shirya na yawan sallah ko yawan azumi sai dai kawai wallahi ina kaunar ka ya rasulullah ina kaunar Allah kuma ina kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to in dai haka ne kam almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta duk mutum yana tare da wanda yake so kuma kai ma kana tare da wanda kake so tunda kana kaunata kana tare da ni a ranar kiyama kuma ba ni kadai ba dukkan mutane ba mu ne duk wanda yake son mutum to yana tare da shi a ranar kiyama fa'ida ta gaba daga cikin fa'idojin ƙauna saboda Allah ne Allah yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi ƙauna da soyayyar juna saboda shi a ranar kiyama Allah zai ɗaukaka darajar su ya ba su matsayi na musamman hadisi ne na abu huraira mashhuri wanda kuka sani cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah akwai mutum bakwai waɗanda Allah zai inuwantar da su a ƙarƙashin inuwarsa a ranar kiyama yau ma la zilla illa zillu ranar da ba wata inuwa sai ita ya kirga mutum bakwai daga cikin su ya sa rajulani tahabbatullah ijtama'a ala zalika wa taraka alayhi mutane biyu da suka yi kauna saboda Allah akai suka haɗu akai suka rabu saboda Allah suke son juna ba saboda wani abin duniya ba ko da akwai amfanin da suke ci a kankanin juna na duniya amma kaunar Allah ita ce ta haɗa su kuma ita ta raba su a kanta suke kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama riwayar muslim cewa ya ce inna allaha yaqulu yawmal qiyamati aina al mutahabbuna bi jalali a ranar kiyama Allah zai yi shela ya ce ina waɗanda suke son juna saboda ni al yawma udhilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli yace yau kan zan shigar da su cikin inuwata inuwar da ita ce kadai a wannan rana fa'ida ta shidda ita ce duk wanda yake ƙaunar dan uwansa musulmi saboda Allah to shi ma Allah zai kaunace shi kuma Allah zai yafe masa kurakuransa ita wannan kaunar da abin da ke iya haifuwa sakamakon kaunar yana sa Allah ya yafe maka in kai laifi baka yi istighfari ba baka yi tuba ba baka yi sallar nafila ba kawai ka haɗu da ɗan uwanka ka ce assalamu alaikum ka masa murmushi kun yi musafaha sai Allah ya yafe maka kurakuranka in dai tsakaninka da Allah wannan fara'ar ta fuskarka ita ce a zuciyarka da kai haka ba yaƙe kake yi ba ko da akwai wani abu a ƙasa saboda jiya wani bawan Allah yake ce da ni da yau ka jarta biyarka Allah ya sa mun yi hannu da shi ya ce shekara biyar ba mu yi hannu da shi ba saboda mun haɗa nema na kasa shi na ce to kai in akwai kauna saboda Allah mai sa ka kasa shi ai dole in ya ganka dan fatar ya haka ya eh, salamu alaikum yau yau sanadiyar ka Allah ya sa mun yi hannu da shi shekara biyar ba su yi hannu da shi to kaga wani lokaci ba za a rasa wani abu a ƙasa ba akwai zu a ɓoye a ƙasa to amma a danne shi sai ai assalamu alaikum haka a dan shahanu ka yafe a zuciyarka kai ma sai Allah ya yafe maka shi yasa Allah ya ce wala ya'tani ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu Allah ce su rinka yafewa suna rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku so Allah ya yafe muku ne to idan kai da dan uwanka akwai ta matsala tsakaninku. sai ka gan shi tsakaninka da Allah kai sallama ka masa musafaha to kai kuma laifukan ka sai Allah ya bai maka ibn muflih a cikin al'adabu shar'iyya ya ruwaito da isnadinsa zuwa albara ibn azib kuma isnadi ne hasan in ji malaman hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan takal muslimani fatasafaha idan musulmi biyu suka haɗu sai suka yi musafaha wa hamidallah kuma suka gode wa Allah akan haka azza wa jalla kuma har suka yi istighfari ghufira lahuma za a gafarta musu laifukan su bi ma'ana kana iya yin tawassuli da aikin alkhairin sulhu da aikin alkhairin ƙaunar ɗan uwanka da bashashar da zaka zuna masa a fuska kawai ka ce Allah ya yafe maka saboda wannan Allah sai ya yafe maka saboda kar ku ɗauka wannan irin musafara kar ku ɗauka karamin abu ne a wurin Allah shi yasa hadisin Anas cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya haɗu da ɗan uwansa musulmi me zai masa yace ya yace la ayanhani lahu yace la ayusafihu yace na'am zai masa musafaha yace eh kuma wannan musafaha haka take tsakanin musulmi da musulmi kuma take tsakanin musulma da musulma amma babu tsakanin musulmi da musulma mu muna godiya wa Allah wannan ba sai mun yi wa'azi akai ba saboda dama al'adar mu babu ita kun san akwai abubuwa da Allah ya mana baiwa a al'adun mu sai suka dace da addini waɗanda abin kyama ne ma ka yi ko da a ce kai ba musulmi ba ne a cikin al'adarmu amma akwai kasashe da yawa na musulmi kuma su suka fi yawa a duniya wanda maza da mata suna hannu da juna kuma ba komi oke alright akwai kasashen da ma na musulmi ne kuma sun fi mu ilimin addini amma in mace ta miƙa maka hannu baka miƙa mata ba sai ta kwashe ka da mai wallahi sai ta dinka maka mai saboda wulakanci ne wannan kuma wallahi sai a taru a abin nan abi bayan ta a ce wannan wani irin wulakanci ne kai din waye su ba su san boye saboda addini bane ka san akwai laifin da mutane za su yi ta yi suna ta har ma su daina ganin sa laifi ne ka zo ka ce addini ya ce wani irin addini kuma hannu za su iya zama sun sani in yanzu zai karanta maka aya da hadisi fiye da yadda zaka faɗa amma ka san al'ada tana tasiri ko mu akwai abubuwa da yawa da muke yi a al'ada in ka zo zaka hana sai mutum ya ji haushi gashi kuma ana yi kamar shigan mutane barkatai cikin gidan matan aure saboda kanin ka ne ko abokinka ba haka ake yi ba Allah ce kar ku shiga sai an nemi izini sun shirya matan kuma za ku yi magana da su na min wara'i hijab amma haka muke yi yanzu mutum yana yana cewa kar a shiga gida ko shi da abokinsa ko kannansa kar su shiga sai sun yi sallama hatta ta tastani su wa sallimu ala aliya sai a ce ya cika tsanani haka ne to kaga su ko ba sa wannan waɗansu kuma za su haɗa wannan ɗin da wancan ɗin duk su kwaɓa kamar wata ƙasa da na je wata ita ma ƙasar musulmi ce kana zaune da mutum ya shigo da kai gida kuna cin abinci sai ga wani ƙato ya shigo bai taɓa zuwa gidan ba fa kawai ya biyo hanya sai yana dudduba ya sa ce ga can wai yana neman banɗaki ne ba zai tambayi izu kawai saboda halal ne ka ji in kana bukatar banɗaki ko ka shiga gidan kowa banɗaki na kowa ne public toilet ba na so ninka ambaton sunan kasar sai ka je ka shiga kawai in ka je in matar gidan tana ciki sai kwakwa da mutum ta a ce a ɗan jira in matar ta fito ku yi kiliya tana fita kana shiga yi ki fito mara zan shiga matar gidan ba kuma ƙasar musulmi ce musulmi a ƙasar 95% mu kuma nan najeriya ka gaba mu kai haka ba Allah ya kyauta hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake hadisi ne kudusi ah, imamu ahmad ya ruwaito kuma albani ya inganta cikin sayi tarhib wa tarhib Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙƙat mahabbati lil mutahabbi na fiya ya ce ƙaunata ta tabbata akan mutanen da suke son juna saboda ni wa haƙƙat mahabbati lil mutazawiri na fiya ƙaunata ta tabbata akan mutanen da suke ziyarar juna suke ziyartar juna ka tashi ka kai ziyara wa abokinka saboda Allah wa haqqat mahabbati lil mutabadili nafiya kaunata ta tabbata akan mutanen da suke iya bazalin dukiyarsu saboda ni su ba junansu su taimaki juna ka cire kudinka ka kashe wa uwanka ka biya masa bukata ka masa hidima ka bashi kyauta ka bashi sadaka yace wannan kaunata ta tabbata akan duk mutanen da suke haka wa haqqat mahabbati lil mutawassilin fiya kaunata ta tabbata akan waɗanda suke haɗuwa suke haɗa juna suke haɗuwa da juna saboda ni ko a hadu a wuri guda a yi mitin a kan alkhairi ko a hadu a gaita ko a hadu saboda zumunci ko kuma ko da ka buga waya ka kira ɗan uwanka ka gaishe shi Ya ce duk waɗanda suke haka saboda ni ni kuma kaunata ta tabbata a gare su hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Hurairah shine na gaba wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani bawan Allah ya tashi ya nika gari zai yi tafiya zuwa wani gari zuwa wurin ɗan uwansa abokinsa wanda ba dangantaka ta jini ba ne ƙauna ce ta addini ya sa ya ce bari in je in gaida wani sai nika gari ya tashi yana tafiya yana kan hanya sai Allah ya tsoro mala'ika a siffar mutum sai zai ce da shi bawan Allah na ga ka nufi sai tafiya kake ina za ka yace zan je gari kaza ne domin in ziyarci wani yace wane ne wani yace dan uwana ne saboda Allah yace ha'a ka ziyarce shi akwai wani amfani ne da za ka samu ko ka taba samu da za ka saka masa yace ba komi abin da yasa zan kai zan je kawai ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla ba komi in banda ina son sa saboda Allah shi ko sai yace fa inni rasulullahi ilaika ya ce ni innan yanzu da ka gani ɗan aike ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki zuwa gare ka bi annallaha kad ahabbaka a ahbabta kama a ahbabta fihi cewa Allah ya ce in gaya maka yana ƙaunar ka kamar yadda kake ƙaunar ɗan uwanka saboda shi sai fa'ida ta bakwai wadda a kanta ne na ƙarshe shine Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce har annabawa har waɗanda suka yi mutuwar shahada suna gidda wato suna fatan kwaɗayin samun abin da za su ga an ba wa mutanen da suka yi ƙauna saboda Allah ranar kiyama har annaba su sun ji kwaɗayin wannan abu idan Allah ya tashi karrama abokan juna wanda suka so juna saboda Allah kuma suka yi abota saboda Allah to sai annabawa ma sun gani abun ya burge su sun ji su ma da suna so su samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ya ce inna min ibadillahi hadisi ne wanda imamu abu dawud ya ruwaito kuma shi ma albani ya inganta shi hadisi ne daga umar dan khattab Allah ya kare yarda gare shi yace inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala shuhada akwai waɗansu mutane daga cikin bayin Allah waɗanda su ba annaba ba kuma su ba shahidai ba yaghbatuhumul anbiya wa shuhada yawm al-qiyamah amma da annabawa da shahidai sai sun yi kwaɗayin samun abin da aka basu bi makanihim min Allah saboda matsayin da Allah zai basu a ranar kiyama qaumun yatahabbuna bi ruhi Allah min ghairi arha, mutanen da za su ji ƙaunar juna saboda Allah ba tare da dangantaka ta jini ba wala abuwa ba don saboda kuɗin wani ba ya ta'atu na hu bainahum ba saboda wai dukiyar da suke wani zai baka yasa ka je wani zai baka saboda haka kake son sa ba a'a saboda Allah kadai wannan ya nuna maka babban gara da take cikin kaunar juna saboda Allah da har zai sa annabawa su ji suna son wannan abin da za a baka saboda karramawar da Allah zai maka ko muku da kai da abokinka in kuka so juna saboda Allah wannan shine bayani akan falalolin da suke da alaka da kaunar juna saboda Allah abinda za mu yi na ƙarshe shine waɗansu matsaloli da ta yiwu tambaya ka tambayi kanka in ba za ka tambaya ba bari in tambaya maka sannan sai mu lalubo amsa tare dangane da babin almahabbatu fillah tambaya ta farko ita ce idan kana son mutum a musulunci ya za ka yi ka nuna masa kana son sa ya za ka yi har ya gane cewa kana son sa sai zama kuna yi kauna ce wato mutabadala kai kana masa shi ma yana maka hadisi ya tabbata wanda abu dawud da ya ruwaito kuma Alimamu nawawi ya kawo shi a cikin riyadu salihin kuma ya inganta shi cewa wani mutum wato a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zaune sai wani ya zo wucewa sai ce ka ya rasu rasulullahi ina son wannan mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal a'lamta to ka sanar da shi sai ce a ban ga masa sai ce fa a'limhu je ka ga masa cewa kana son sai tashi sai ya je ya ce wani wallahi inni uhibbuka fillah ce wallahi ina son ka saboda Allah shi kuma wannan sai amsa masa ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu Allah da ka kaunace ni saboda shi kai ma ya kaunace ka kamar yadda kuma yazo cikin wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza ahabba ahadukum akhahu idan ɗayanku ku ya so dan uwansa falli kubirku annahu yuhibbuhu ya sanar da shi cewa yana son ka saboda Allah haka yadda ake yi shine in ka ji kana son dan uwanka saboda Allah to ya halatta ka ce masa kana son sa saboda Allah to amma malamai suka ce wannan ya halatta ne ba ya wajaba ba an fahimta ka so shi a zuciya na gaske ya fi akan ka faɗa an fahimta ba ko mu ta yada cewa ina son ka ina son ka kuma amma a aikace kuma ba haka bane idan kana son mutum ya gani a ƙasa za ka tuna kana son sa a madadin ka yi abu yi masa kyauta je ka gaishe shi bai da lafiya taimaki ɗansa taimaki wata hidimar gidansa yi masa wani abu da kasan da cewa yana da cikas a wannan bangaren ko mawadaci ne yana da shi kuma bangaren da yake bukatar shi kuma ka nuna masa kana son ka sai ka masa ko ta hidima tasa da yake so a ganka a ganka a wurin ana fahimta wannan ya fi amfani sama da na faɗan amma ya halatta ka gaya wa ɗan uwanka in kana ƙaunarsa matsala ta biyu ita ce Allah ce wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mene mata to kaga wata kana son ta saboda Allah zaka faɗa islamiyar ku ɗaya ko dukan ku ɗaliban jami'a ne ko kuna sauraron wa'azi kuna cikin grup ɗaya kana turawa ita ma tana turawa dukan ku to ya za ka yi kuma saboda sonta da alheri kana tsaunarta saboda Allah Allah za ta mana ya ku ne to anan malamai sun yi bayani suka ce na farko dai mu sani <clears throat> asali akan ƙauna a musulunci ya shafi kowa da kowa amma ka gane akwai ƙaidi idan ya zama akwai saɓanin jinsi tsakanin maza da mata to shari'a tana sa ido sosai saboda tsoron fitina kada daga garin neman iba a jawo rama ɗazu faɗa cewa cewa kana son sa saboda Allah menene ya halatta ne ba wai ya zama don baka faɗa ba yi laifi ko baka dace ba a'a don haka sau da yawa akwai lokacin da zai zama barinsa ya fi musamman kuma idan